tara kenan tara tara ma tara ne eh ga gaskiya dai tara tara saboda haka nan amma wancan ba shine zamu abun nan ba wato wajen fiska wajen wadalika fi risalati tas'iliya wannan magana tana cikin risalarsa mai suna tas'iliya li shakil islam ibn taymiyyah رد فيها على هذا القول من تسعينها وجها يا ردي وكلام نفسي وجن فسكا تسعين وند موا منشا ابن دم كسام منغا ابن دم وذلك رد على الاشاعره tun da su ne kaɗai masu wannan ra'ayin din ko kamar yadda kuka gani a

wani tara tara gaskiya ne kusa ne ma shi ma foka arshin rabbi man huwa ka'ilu baha wala harfan min al-Qur'an. sai ce eh, wannan magana ma ma dama nafaitu mulka dama muddin da kun kore zance kun kore zance zancen Allah fa inna rabba lalle ubangiji fallazi la yatakallamu la yakunu rabban ai wanda duk bai magana bai zama ubangiji bai zama mahalici wa ma dama na faitu mul kalama to muddin da kun kore zancen Allah fa kaifa yursilu rusula da ya zai aiko manzanni ya ko sai ce yana aikata kai min kaza wuri kaza malla ya takallamu fa kaifa yursilu rasula malla ya takallamu kai dole ne wayannan mutane mala sun yi warwasa قوله ونسيتم للكفر أولى منكم ونسبتم خيكم ونسبتم للكفر أولى منكم kun jingina kafirci da wanda ife ku kafirci kun jingina kafirci ga mutumin da ife ku daraja da martaba kuka kafirta shi nasabtum lil kufri ala sunna kun jingina ala sunna ga kafirci wahum aula bil imani wanda sun fi ku imani منكم أولى بالإيمان منكم لأنهم صدقوا الكتاب سواء آه والسنة هكذا صم في إيماني أما سوف كفي كارثين هني سنة كافة أهل السنة كودا كي بابو ما ما كي بني با فرعون ما يا كافة النبي موسى قوله هذه بضاعتكم فمن يرتامها wannan kaddara ku ne to wani zai saya wa zai sai wani ilimi babu a bid'atukum man yashtariha wa zai saya wa zai sai jaha wa zai sai jahamanci <laughs> wa zai sai asairanci babu wa zai sai ta'dili fahamu silimar hankali wai wa ta'allamuha ba ko wa yata'allamuha uh, wa yata'allamuha ai a ah, kai afwan hadhihi bida'atukum man yashtariha wa ba bil khusran duk wanda ya sai kafirce ya koyi wannan wannan al'amari na kwakida na ku ba bil khusran zai ko tafi lahira da tafewa li annaha dalalu qawluhu wata ma muhaza saulukum bi fana'ida wannan na ne wata ma muhaza saulukum bi fana'ida ril khuldi fadara ni fa niyata ni eh maganan ku da cewa lahira za ta kare aljanna da wuta za su kare wannan wannan magana ta ku a cikin qawluhum bi fana'il jannati wan nar magana su na cewar wuta da aljanna za su kare li Allah tusharika Allah ta'ala na fil bakai wai wuta da aljanna za ta kare saboda mai kada ta zama ta tahi musharaka da Allah waye wanda ba ya karewa Allah sai suka ce to idan wuta ku ta karba ita ta dawama to sun yi daidai da Allah don haka labudda ne wuta ta kare wannan ne fa kalimatu hal hiradu bi albasi yadda suka faɗi haka ne amma kuma ƙarya suke don ba haka ne ba wannan littafi na zai koya wasu mutancin mutane a duniya da sharrin mutane don akwai bayin Allah da Allah ya so a duniya za ka kowa da san alheri suke masa kowa da san alheri suke masa eh ko da yake zato ne a mutane akwai mugunta wallahi dan adam akwai mugunta dan adam akwai mugunta yi kwance kwance ya rabu ya hau ta kan gaskiya gaskiya kariya kariya kawai sai ka ji shi a kanka to ga ka duba saboda kawai suke ba wanda suke nan ke to ai tunda Allah ne bai da abokin tare wanda baya karewa in wuta ma bata kare ba aljanna bata kare ba ai an yi dai amma sun manta to Allah bai da farko wuta da aljanna ai tana da farko shi Allah bai da farko amma wuta da aljanna tana da farko ai sun bambanta sannan aje wuta da aljanna za su dawoma Allah zai dawoma ai Allah zai saka ilimi ya tabbatar da kwatankwacin suna ne suka haɗu wajen dawama amma dawaman mata bayi na ce ayyar to amma farkon dukkan mutum da wannan bakuwa zai wani tunanin ba fil bakayi kama kano ainihin binafai tasalsuli a lahi sannan ma har suka suka kore tasalsulin ayyukan Allah fil madu nan ba ku gane ba ma'ana ta ba ma'ana tasalsuli ayan ce sai ce kana Allahu kaza kana Allahu kadira sai ce to kaga wannan da ba haka yake ba daga baya ne isa alhun sai kana ma zala ma zala sannan kuma wala ya zalu Allah na aiki tun kafin kuma Allah aiki sa bai da iyaka suka ce a ah, in kun yi haka kun yi shirka kun haka Allah da abin nan ainihin da Allah baya aiki tun da ayyukan in suka dawoma ya zama Allah biyu ne kun gane kwanan dole da ku tunanin abin ku gane ba daɗi ne dai ainihin kalu na fai tafarsulil afa'ali suka kore tasalsulin ayyuka fil madi li Allah tusharika Allah ta'ala fil qidami aikin din وقالوا حدثت له الصفات صفوفنسا sun faru ne da babu ba da allam yakun muttasifan biha bayan da bai siffatu da su ba li Allah tusharika Allah don kada siffan su yi musharaka da Allah fil maqafil kidami wa kadhalika hakanan qalu bi fana'il jannati wan nar dan wuta da aljanna za su kare li Allah ta sharika Allah bil bakai don ta kada sai mu sharaka da Allah wajen wanzuwa wal abadiyyah wa hadha ainihin dalalun li anna al jannata wan nar darani baqiyatani la tafniyani to naga hakura ka wannan baiti ina kan me aka faɗi ne a can bayan ana usaibin za ku taro inda yake eyi eh. ana usaibin ba wata ma muhada ba yanzu ne matsalar ta zo da ina nazari ne da zo da na nemo shi a ruwan sanyi wata ma haza na gan shi 499 eh, a cikin mashirin 499 ko wata ma muhada akwai tona ga alma'anan nasu kayan bin nasu ba shi ne ba akwai wani magana har idan wannan kayan tambaya akan wannan eh, kayan tambaya a wurin amma yanzu ne magana ta faɗo mu kowa shi kawai na kudura shi ina na tuno shi an a ɗan mana